‘Ya'yan ƙungiyar Fulani masu bin Yesu almasihu sun jaddada batun haɗin kan al'umma ba tare da nuna bambancin ƙabila ko addini ba, wanda a cewarsu shine zai zame mafita ga matsalolin tsaro da ƙasashen Afirka ke fuskanta. A ƙarshen taron su na shekara-shekara da suka gudanar a Jos Fadar Jihar Plateau sun ƙarfafa junansu ne kan muhimmancin sanin ababen da ke kunshe a littafi mai tsarki na Bible da kaucewa shiga ayyukan asha. Shugaban kungiyar rabaran Aliyu Buba ya shaida mun cewa a wannan shekara ce kungiyar ta Fulani mabiya almasihu ta cika shekaru hamsin don haka suka gayyato sarakuna, 'yan siyasa, 'yan kasuwa, musulmi da sauran masu ruwa da tsaki don wanzar da batun haɗin kai da kaucewa tashin hankali. na nuna musu cewa dole ne in muna so najeriya ta geru sai mun haɗa kai haɗin kai kuma yana nan a rubuce a cikin bible ya haya sura goma sha bakwai aya ta ashirin domin ba fulatanin da ya san fulaku ba zai je ya ɗauki yar wani ya kai daji ba a doka na fulaku in ba fulatani ya je ya kori sanun ba fulatani ɗan uwansa wannan la'anan ne ba fulatani ne kamar yadda ana zuwa a sare gonaki a kone gidaje ba wani bafulatarin kirkin da zai aika a yi wannan ko kai kirista ko kai musulmi ka koma ga Allah. Sanata mai wakiltar arewacin jihar Filato Istifanus Gyan wanda ya halarci taron ya yaba da irin gudunmuwar da kungiyar ke bayarwa wajen samar da zaman lafiya. Wannan kungiyar Fulbe wato kungiyar Fulani mabiyan isa almasihu ya zama babban dalili da na haifar da zaman lafiya wannan itace tana kashe bambancin addini kaga mu duka ɗaya ne a cikin almasihu kuma hakan shine yana, yana shiryar da mu bayan wannan rayuwa da rayuwa ta lahira Wasu da suka halarci taron daga sassa daban-daban sun bayyana cewa za su ci gaba da kaiwa saƙon zaman lafiya don samun ci gaba. Sunana Habu Ardo daga jihar Taraba. kullum muna kira ga yan uwanmu da suke tsalla su ganmu kamar mu ma yan uwansu ne in ba sun fahimci wannan ba to babu yadda za mu yi mu haɗa kai don mu kawo wa kabilar mu ta fulani ci gaba haɗin kai ɗin nan ba za a taɓa samun shi ba ba tare da akwai yafiya ba ni mai suna mrs esther iliyalar a yi tarbiyan yafewa mu nuna wa 'ya'yanmu da jikokinmu yafewa sunana reverend habila andraus kakaba daga adamawa saboda yau a ce akwai ne krista akwai ne musulmi najeriya kuma ta bada yanci mutum ya yi kowane addinin da yake so domin imani ga allah ne wannan gangamin da taron nan kula yomi yana kan hanyar kawo haɗin kai da zaman lafiya a cikin ƙasar nan Fulani daga faɗin Najeriya da ƙasashen Kamaru, Nijar, Burkina Faso da Mali ne suka halarci taron. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.